yake salamu lafiya lau ina gajiya madala yawwa an um, mai shayi na zo ka bani canji na canjin dubu daya jiya na aika yaro ya siya mun shayi sai kuma baka bashi canji ba ɗari takwas da hamsin a'a hajiya a'a hajiya ita rayuwa in za ka yi abokai don dan Allah ni gaba ɗaya ma kuɗi ya ba dubu daya ciki ina eh, jiya kwarai kuwa ba ba ba ban da dubu daya ma ji ban kama dubu daya ba jiya nan ma da na zo ma akwai wani mutumin da yake nan gun ya ce ka kara mishi eh, shayi kofi daya hajiya dan Allah dan annabi za ki mutu ki da ubangiji za ka bani canji na ko ba za ka bani canji ba wani wani irin abu ne haka ke zaman da ya a Ghana tsakanin zango da abin na san irin ku da mazan ku sun ba ku kuɗi kun kwatar sai ku rarraba ku to ku zo ku samu shayi billahi na rantse da Allah billahi lazi ba zan baki ba Allah ko? To wallahi sai ka bani canja wannan wani irin abu ne haka ah. baka isa ka rike canji na ba wallahi tallahi bari in jin faɗa maka kana ji na ko? Wallahi zan maganin ki billahi lazi. In dai so ake yi. Ah? To bari in ji faɗa maka in dai ɗari takwas naira hamsin ka je na bar maka. To shikenan. Aikin banza. Aikin banza ya kare ki kare kare a gaban ki. Zaki zo zaki zo ki cefane ya gagara zaki min iskanci. a ah! ka ji zan tambaya ta wofi wofi kawai da yanzu zai zai zai zai yanzu ya bude yanzu haka da matan na ogere lokacin da ya shayi a ogere haka haka abun nan gana gani na zo kin aika a kira ya zama dole in aika a kira ki to ya kai jiya shinkafa kwano nawa kika tafi da ita Na ga na saka kwano ɗaya da rabi-rabi kuma ke wacce kika tafi da ita kwano uku ce. Eh, gaskiya ne, amma ai na yi amfani da su. To ai nawa ka son kika ɗauka kika tafi da shi saboda ku kuke tafi da da tuku nake ba kuke tafiya da kwano ɗaya da rabi. To wai ni kuma ma za ki dinga ɗauka kwano uku? Ki tsaya mana. Abu ai cuta ne. Ni fa kwano uku nan nawa ka son fa kika tafi da shi. To don haka abinda nake so yanzu ki ɗauko min kwano uku ki dawo min da shi ki zo ki ɗauki kwano ɗaya da rabin ki tafi da Gaskiya na yi amfani da su. Kin yi amfani da su? Eh, To gaskiya wannan abin baki daidai ba. Saboda kin yi ha'inci, kin yi munafunci, kin yi zalunci, kin kin yi cin amana, kin kin yi sata kawai gaba daya ai kin yi sata kawai kin koma kawai barauniya kin min sata eh sata kika min sata muka yi dai saboda wannan harkar tare muke yin sata nan kuma tare muke sata dan haka baki saki ce mu wai na yi sata ba akan me ai ba zai yiwu ba dai ce mun yi sata tarki zaki yi amma wai yanda kike wai sata nayi ai tare muke yi to bari in gaya miki idan baki dawo da shinkafan nan ba to bakin aikin ki a gidan nan koran ki zan yi kuma kin daina aiki a gidan nan na shirya list ɗinki ki dama tun jiya da daddare na shirya lissafin ki a gidan nan. kin sallame ni ke eh na sallame ki faɗa miki kafin ma ki ce kin sallame ni na sallame kaina ya fi sauki in faɗa miki zan je in faɗa wa kansa abin da muke yi sata da muke yi sa <laughs> kwantar da hankalinki yanzu zan je in faɗa ina barin gidan da zan je in faɗa wa kansala abin da muke yi bari in je in faɗa miki wani magana wai kin sallame ni kin sallame na sallame kai na za ki ce ke dan tsaka ki ya kansilan dan Allah kin ga in kika dawo yanzu muka zauna muka yi settle din wannan abin dama maganar nan da nayi fa ba wani abu bane ba yafe miki zanyi yafe miki zanyi tun da ba abin da ba a yafe. To eh, kai ki ne da zaki yafe mun? kai na ne mana. Kaya na ne mana tunda cikin gidan nan nake kasaftawa kowa ya ci. To yayi Ba za ki dawo in yafe miki ba ke? Kai masifa yarinyan nan. Anya kuwa na yar ba kwaya take sha ba. Na iba ruwan da na amma da na sani ma da ban da maganar ba. Amma yanzu ne zan ci gaba da iba na kafin nan tunda na san harka na yanzu ai ta zo ƙarshe.